Sashen Hausa na murya Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurari Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci alherin Grace Abdi ce tare da sauran abokan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shiri da wannan hantsi. Bayan labaran duniya za mu kawo muku zauren BOA shirin da Madina Dauda ke hadawa daga birnin tarayya Abuja. Sai kuma rayuwar birni na Sara Shehu Ashaka da ke haska fitila kan yadda talakawa ke rayuwa a birane. Amma kafin nan ga halin da duniyar ta wayi gari. Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karantawa baba ya koma keli. hukumar da ke sa ido a kan fice da shigen jiragen ruwa a tashoshin ukraine ta ba da izinin fitar da karin jiragen ruwa biyar yayin da kasar rasha ta fara kai hari a jiya asabar a kan wasu muhimman birane guda biyu a gabashin ukraine a yau lahadi kuma wasu jirage hudu za su fice da kusan tan biyu na kayayyakin abinci a cewar ma'aikatan Sojan ukraine da jami'an yankin dakarun rasha sun kai hari na jiya asabar ne akan biranen bakhmut da avdivka masu muhimmanci a yankin donetsk da ke gabashin ukraine an kashe fararen hula guda biyar da suka hada da mutum guda a avdivka da kuma wasu goma sha hudu da suka jikata a barin wutar da rasha ta yi a yankin donetsk in ji gwamnan yankin pavlo karolinko ya rubuta a shafinsa na telegram a jiya asabar sojojin rasha da kungiyoyi masu biyayya ga moscow su ne ke rike da kashi 60 cikin 100 na lardin hare-haren da isra'ila ta kai ta sama a zirin gaza a jiya asabar ya ruguza gidaje a gaza sa'annan kuma rokoki da falasdinawa suka harba a kudancin isra'ila ya ci gaba da yin ta'adi a rana ta biyu lamarin da ke kara nuna fargabar sake barkewar rikici a yankin gabas da tsakiya ma'aikatar lafiya ta gaza ta ce kawo yanzu mutane 24 ne aka kashe a gabar tekun ciki har da yara shida faɗan ya kaure ne yayin da isra'ila ta kashe wani babban kwamandan ƙungiyar mayakan jihadin falasɗinawa a wani hari da ta kai a ranar juma'a wanda isra'ilan ta ce harin wani mataki ne na daƙile kai hari ya zuwa yanzu hamas da ke zama babbar kungiyar 'yan gwagwarmaya da ke mulkin gaza da alama ta ci gaba da kasancewa a gefen rikicin tare da kiyaye karfinta isra'ila da hamas sun gabza yaƙi shekara guda kenan da ta gabata ɗaya daga cikin manyan tashe-tashen hankula guda hudu da kuma wasu ƙananan faɗace-faɗace a cikin shekaru goma sha biyar da suka wuce wanda ya sanadiyar mutuwar falasɗinawa mazauna yankin da ke fama da talauci ko da hamas ta ci gaba da ficewa daga yakin zai danganta ne da irin hukuncin da isra'ila ta yanke a gaza yayin da ake ci gaba da harba makaman roka babu kakautawa. ministocin harkokin wajen kasashen kudu maso gabashin asiya na kungiyar asiyan sun kammala taron koli na shekara-shekara a jiya asabar tare da yin kira ga samar da zaman lafiya a tekun kudancin china da gargaɗi ga gwamnatin sojan myanmar da kuma shirin bunƙasa tattalin arziki da annobar covid-19 ta kasara prak ministan harkokin wajen cambodia kuma mai masaukin bakin taron kolin na bana ya yi tsokaci a cikin tantance tarukan da aka shafe tsawon mako guda ana yi yana mai bayyana tarukan a matsayin na gaskiya da adalci da zazzafar tattaunawa kuma sun ƙayatar wannan wani lokaci ne mai muhimmanci na rashin tabbas ga yankin da ma duniya baki ɗaya kamar yadda ya faɗa a wani taron manema labarai na safiyar jiya asabar lokacin da ya koka ya ce lamarin ba shi da sauki kana babu wani mahaluki da zai iya magance matsalolin miyammar amma duk da haka mambobin kungiyar asiyan sun shawo kan wasu bambance-bambance da suke da shi a tsakanin su da kuma samun goyon bayan mafi yawan abokan tattaunawarsu ciki har da amurka da japan da australia inda suka fitar da sanarwar bayan taro mai shafuka 29 da ke kunshe da batutuwa da dama da suka sanya batun mulkin kama karya na sojan myanmar a ciki labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc a ƙarshe ƙasar spain tana fafutukar ganin dakile bullan cutar dambiri mafi girma a turai tun bayan da cutar ta bazu a wasu ƙasashen duniya an samu mutane 4,942 da suka kamu da cutar a spain da ke kudancin turai yayin da aka samu maza biyu da cutar ta kashe a ƙasar hukumomi da wasu da wasu kungiyoyin 'yan ludu da madugo ta lgbtq a kasar suna faɗaɗa aikin wayar da kai a kan allurar rigakafi ga mafi yawan mabukata na al'umma da abin ya shafa ya zuwa yanzu a amurka da turai mafi yawan waɗanda suka kamu da cutar ta kiyan dambiri maza ne masu karawa da maza labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka birnin washington dc Yanzu kuma ga Madina da shirinmu na gaba. Jama'a barkanmu da shigowa zauren VOA. Muna kan mu na haɗin kan al'ummar Najeriya a gabanin zaben shekara 2023. Muna karɓan bayanai da shawarwari daga mahalarta zauren. Kuma har yanzu Aliyu Shamaki ne yake bayanai da ba da shawarwari. Ku biyo mu. A cikin abubuwan da za mu ba da shawara wadda duniya take kallon mu yanzu kai tsaye. Muka zama wakilan miliyoyin mutanen Najeriya sama da miliyan 200. To ya kamata mu gano Allah ne kaɗai ya ga dama ya zaɓe mu ka zauna nan. na biyu in kowa zai tofa albarkacin bakinsa ya samar da matsayawa wadda ta yi daidai da addini da siyasa da al'ada da zamantakewa domin shine abin da ya tara mu anan hukunci gurin hukuncinsa daban gurin nemo mai laifi daban to a iya abin da zan iya tofawa cikin wani abin mun rasa ba abu uku a najeriya a yanzu ya haifar mana da abu guda biyu kuma yana nema ya gadar mana wani abu guda ɗaya wannan abu guda uku menene shi shine yadda muke fassara tarbiyya da suna kalma ɗaya alhali tana da fassara uku tarbiyya akwai ta iyaye wadda ita ce ta gyaran halittar ɗan adam kar ka taɓa wuta za ka ƙone kar ka ci abu kaza za ka mutu wannan wajibi ne daga jaririnka iyaye su baka shine tarbiyyar halittar gyaran halitta tarbiyyar zamantakewa ita ce gurin da ake tura mu makaranta ka san al'adar wane ka san ilimin wane ka zauna da wane ka zauna da wanda ba dan gidanku ba tun kana yi da anguwarku har ka ɗauka ka shiga duniya a tura ka jami'oyi a tura ka bautar kasa sai tarbiyyar gwamnati na yin linzami ga duk abin da zai saba wa waɗannan abubuwan da guda biyu da ka ɗebo su daga gida da makaranta yau sai zama a najeriya kalma ɗaya muke amfana ta tarbiyya amma ba ma kai ta gidajenta sai zama ta haifar mana mai guda biyu yau duk irin kuɗin da ake kashewa na ilimi babu natijar ilimin saboda babu ilimin sai kwalin ilimi na biyu da ya sake haifarwa shine sai gwamnati ta bar nata tarbiyyar ta bar waɗannan da ake kinkishewa daga jami'o'i da makarantun secondary school ba su da gurbin da za a tura su kwakwalwansu ta shagala akan wannan abin in ka bi kan tituna. misali yanzu na ji mutane sun ba da hanyar jos rikicin jos da ta ba wa bala kafan can da sauransu duk wanda yake so ya ga cewa mutanen nan sun kai lokacin da ya kamata su yi wannan fadan ka hau mota ka tafi ka ga ɗan karen talaucin da suke ciki me yasa talauci ba zai sa ka kai fushi ba ka ga ɗan karen rashin koyarwa ta ilimi dan me yasa mutum ba zai ba haƙƙin waye na tarbiyya na gwamnati sai ta ajiye sai aka zaɓo ka kawai sai ka zo birnin tarayya tun kana zuwa ka koma ka na komawa ka tare abuja da haka baka san mahalin da kauye suke ba sai a rediyo ko a jarida ko sai sun yi fada a ce kai ne wakilin su. sai yake nema ya mana me ya gadar mana abu guda daya shine zaman lafiya so idan har mu nan da muka taru a zauren biyoyi muka yarda addini na zan da wancan ba za mu tattauna mafita ba kuma wannan tashar da ta ba da dama duniya ta ji mu to mun yi kuskure To yanzu mun saurari Aliyu Shamaki. Bari mu miƙa na'urar magana ga malami na gaba wanda zai gabatar da kansa. ya ce salamu alaikum sunana alhaji hussein abubakar agaye ni ne president na northern youth council ga wannan taron gaskiya ni ina godiya albarkacin eh, eh, sheikh kasum yayaya wuri na halicci wannan taron kuma bayani na da nake son yi a eh, matsayin mu yau muna farin ciki mu daga arewa cewa mun samu shugaban kasa daga arewa alhaji muhammadu buhari kuma alhaji muhammadu buhari shi ma malami ne kuma muna kuma farin ciki cewa Allah ya taimaka ya haɗa shi da mutumin kwarai shine shine professor yami Oshibanjo kuma shi pastor kuma mun zo kuma muna farin ciki sanda sarkin musulmi Sultan Abubakar ya ce suka kafa Interfaith Religious Council ya ce muna cikin wayanda suka ba da shawarwari aka yi abin gannan mu yanzu ga kiran da mu muke shine muna kira ga gwamnati da ake hayaniya ga kasan ga shugaban kasa na ba da tallabi na bannin tsaro amma in an zo bannin addini shi sutan da malaman addini na musulunci su kaɗai ke itsawatawa. kan a yi tarbiyya mai kyau a kuma eh, eh, zona lafiya amma wannan karan muna kira ga shugaban kasa ya kira taro da kanshi ya tsawata kan abun da ya shafi addini saboda shi musulmi ne ga koyaushe bane da a bari su al'umman kasa su da su ringa wa kansu hada su da su eh, ringa wa kansu ya ce nuna wa kansu hanya na zaman lafiya ga aka nan bane ko da buhari na cikin siyasa yau ya fatuna cewa shi shugaban kasan kasa ne kuma shi musulmi ne kuma abu ya faru na addini shi ma malami ne kuma shi ma akwai da incin ya hito ya tsawata don komi ya kyau kuma shi vice president shi ma ya matuna is a christian saboda babu yanda da a ce wai koyaushe malamanmu da ce da ke ƙauye da malamanmu da ke binni su ne ke lurar da mutane kan bannin addini kuma ba a shugaban kasa ga kasan ga dole shi an samu musulmi daya. kuma dole shi ya samu kristan ɗaya so muna eh, kira ga voice of ah, america su lura cewa mu karan kanmu ma 'yan najeriya muna da namu eh, eh, damuwa din ta wajen shugabanninmu don su yadda cewa su musulmai ne kuma we have christians kuma duk abin da ya shayi addini incinsu ne su su gyara thank you To sai malami na gaba Buhari Yunusa Kumurya. To zama assalamu alaikum. Jinjina ta musamman da wannan kafa ta BOA da take bamu dama muke tofa albarkacin bakinmu fatan alkhairi kuma ga manyan bakinmu da suka zo suka faɗakar da mu akan abubuwan da ya shafi zaman lafiya ana hakika daga jawaban da muka ji daga gare su da dukkan addinan nan guda biyu suna koyar da zaman lafiya ne kuma abubuwa biyu da suka ɗau hankali wannan zaman shine yanayin tarbiyya da gwamnati da 'yan siyasa da gwamnati to kowanne yana da nasa kalubale da ike ba da gudunmawa wadda take ƙara rura wannan fitintunu da ake samu a ƙasar nan mu ɗau jawabi na farko na yanayin tarbiyya yanayin tarbiyyar nan in ka dubi yadda malamanmu suka yi bayani a kai farko dai iyaye su suke da haƙƙin su ba wa yaron su tarbiyya to daga yanayin da waɗansu malamai suka yi bayani a nan za ka ga cewa idan 'ya'yan manyan nan suka haɗu guri guda babu ɗan wannan babu ɗan wannan duka tare suke abubuwansu makarantansu daban da namu a gurin hutawarsu daban da namu asibitocinsu daban da namu to mu ɗauki yanayin mu kuma yadda muke tamu zamantakewar mana za ka ga cewa makoci dai kowa ya sani irin haƙƙin da yake tattare da makocinsa so za ka ga cewa ni a fahimtar tun daga nan muna samun matsaloli waɗanda suke ƙara ruruta irin waɗannan wutar da take tashi don za ka ga cewa idan wannan yana da kuɗi zai ɗau ɗansa ya kai shi irin makarantar da yake so ya basa irin abin da yake so baya duba cewa ɗan makocin nan nasa shi kuma da ba shi da kuɗin da zai sa ɗansa a makaranta da zai ba shi tarbiyya mai kyau wanne irin rayuwa zai taso kuma ɗansa idan ya taso daga makarantar nan zai iya zuwa ya yi gogayya da dan wannan shi da ya kasa kai ɗansa makarantar nan to ya mai wannan irin barna za a samu a gurin nan har yi kullum ina misali da anguwar da nake zaune a cikin yanzu a nan garin maraba wadda allah ya saka da shugabannin kwamitin anguwar nan wadda makaranta ce babu ɗan talaka babu ɗan mai kuɗi shugabannin kwamitin anguwar nan sun zauna sun tsara yadda za su suka gina makaranta anguwar nan da yaron talaka da yaron mai kuɗi duka makarantar nan guda ɗaya za a je tare za a basu tarbiyya tare za a yi musu komai kuma masu kuɗin anguwan nan sun san yadda Allah ya yi mu da bambanci to ba za a ɗauka rayuwa a ce kowa ya an ɗauke ta ɗaya ba zama ake yi a shekara sau uku ana tara kuɗaɗe kowa da ƙarfinsa da yanayin kuma gudunmuwar da zai iya barwa wadda za a tallafi wannan aiki da ake barwa haka irin wannan ba zai sa a dinga samun gurɓacewar tarbiyya ko kuma kowa ya bambanta ɗansa da wani da za a dinga samun irin waɗannan fitintunu da za su dinga tashi haka ba haga yan jaridu kuma yana da ƙalubale a gaban ku ku dinga zuwa kuna duba irin waɗannan abubuwa kuna ɗauko rahoto a kan irin waɗannan abubuwa domin ana yaɗawa domin a samu ci gaba mu ɗau magana ta hanyar jos ɗinnan da ake bi da yake ta so samun rai a cikin zuciyata duk sati ina bin hanyar nan sau biyu kuma kowa ya san inda hanyar take da kalubale daga daga riyon har maraban jama'a abin da iyo baya haforus wallahi a yanzu ba a wani lokaci ba kullum ina bin hanyar nan sau biyu a sati idan aka ce maka akwai wani abu kiris da zai faru a hanyar nan wallahi akwai yaran kiristoci da suke kan hanyar nan za su kira su ce ka biyo hanyar nan musulmai ne su kaga ba musulmai ne su ba to amma kuma daga irin yanayin mu'amala da muke da su kuma duk wanda yake bin hanyar nan za a gansu suna tsaye akan hanyar nan suna sayar da kwakwamba ne karas ne duk dai irin su ne wucewa da muke saban da muke da su a irin wannan hanya so haka ba za ka dauka ka ce irin waɗannan kai musu jama'u ba da wannan nake wannan zaure fata alkhairi ina ga kobra da baka da wani jawabi eh, a ga da eh, kabiru idris inda mai tambaya a ah, ga assalamu alaikum a ah, eh, ah, roko nake da shi roƙo nake da shi assalamu alaikum sunana kabiru idris ni roƙon da nake da shi daga wakilanmu ne wanda muka tura na shi asambule eh, suna kabiru idris roƙona shine tun da wani abubuwan suke faruwa har yanzu ba wanda ya taɓa kai wani ƙuduri na ayi doka na kare martaba addinan kowa to ni roƙona anan shine in ji wani ya ɗauki ƙuduri ya samu ya nemi goyon bayan al'umma wakilanmu da muka tura a wajen nan tabbatar da sun yi doka mai ƙarfi duk wanda ya wannan abu a kaddara ma na baya daga ya wuce Allah kiyaye gaba duk wanda ya suke ƙara ganganci ta addinin wani ko zamantakewa wani shi da doka kuma na roƙon gwamnati da ta hukunta Assalamu alaikum wa rahmatullah. Suna na Fatima Abubakar daga Tozaliti. Ina son ne in yi jan hankali akan wayanda tarbiyya ya ta'allaka a kansu, kamar iyaye, shugabannin addini, da kuma limamanmu malamanmu da kuma al'umma ga baki daya kamar community akan kalamai da zai iya tunzurar da fitina wanda a turance ake ce mishi hate speech don wani lokaci daga gida sai ka ji uwa idan ita tana magana ko iyaye in yi jimla ga baki daya akan wani ko wani addini daban yaronta zai tashi da shi haka zalika a wurin bautanmu akwai kalamai da za mu iya gaya ma magoya bayanmu wanda da shi za su yi amfani da shi su abin nan fitina ya tashi kuma a unguwa karka ce wai don dan wani yana cikin wani yanayi ba ɗanka ba ne kana shugaba ko makwabci ka ce kai ka killace naka ina tabbatar maka zai dawo ya zame muku ukuba a unguwa mu koma wannan aƙidan mu ta da akan cewa ɗanka ɗana ne ɗan makwabci na ma ɗana ne ka gaya mishi gaskiya kuma duk abin da za ka yi ka yi domin Allah so duk abin da iyaye za su gaya ma 'ya'yansu ko magoya baya Allah ya ce a hadisul kudusi ilimin yaro kamar zane ne akan dutse shi kuma ilimin babba kamar zane ne akan ruwa to me ake nufi a nan duk abin da ka koya mishi yana karami da ƙuruciyarsa ba zai mance ba idan ya girma don haka ina kira ga iyaye da sauransu duk wanda tarbiyya ya ta'allaka a kan shi akan mu yi abin da ya dace na gode assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuhu sunana dai ya'u yakubu yobe daga mobi husami karamar hukumar fika jihar yobe muna da manyan shehinan malamai muna da kuma pastors pastors da reverend a wannan guri tambaya ta ga duka ɓaryar biyu zan ma pasto eh, da reverend tambaya zan kuma ma malamanmu tambaya to tambaya ta ta farko anan shine ni dai tun da na taso ina ɗan ƙarami na san jihohinmu na arewa muna da addinin musulmai kuma muna da kiristoci sannan mukan rasuwa in ya faru muna iya tafiya tare kiristocin da suke mu suna iya bin mu mu je mu yi zana'ida kuma suna zuwa su zo su gaishe mu sannan al'adu duka da komai muna yin shi tare ban taba jin wani rigima husuma ta tashi tsakanin kiristan yobe da musulmin yobe ba haka zalika muna makwabtaka da gombe haka suke ana iya samun wannan to shin kiristan da yake jihar plateau da kiristan da yake kaduna koyarwan kiristiyanitin daban yake da na yobe tambaya ta kenan ga sura sannan sannan tambaya ta na biyu ga ɓangaren musulmai akwai shehinan malamai a nan sannan wani alkawari suka yi ma wannan zaure na boa na cewar mun zo mun zauna tsakanin pastors da reverend da kuma shehinan malamanmu wani alkawari suka yi ma wannan zaure ko kuma suka yi ma al'ummar ƙasa cewar in suka koma za su isar da saƙon wanzar da zaman lafiya cikin al'umma shine nake fatan za a amsa min wannan tambayoyi na guda. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Sunana Ibrahim SD Kusfa Zaria City jihar Kaduna Najeriya. A tambaya na ga shugabannin zaure da farko dai yana yi ma wannan kafa na BOA fatan alkhairi hakikanin gaskiya ba mu da abin da za mu ce musu sai dai addu'a da fatan alkhairi ga wannan zaure duba da yanda suke wayar da mu a wayar da kan al'umma fiye da yanda mu din muke tunani. Duk lokacin da muka zo wannan zaure sai mun karu da wasu abubuwa musamman yau da aka yi kira game da zama zaman lafiya a kiran da zan yi da shugabannin addinai duka kowane bangare shin ta yaya shugabannin addinan addinanmu suke kokarin bi wajen ganin sun tabbatar da sun tabbatar wa gwamnati ta hukunta masu laifi ko ko masu aibata masu batanci ko aibata wani addini wanda ko addinin musulunci ko ko addinin kirista Uh, tambaya na farko kenan sannan tambaya na biyu kiran da zan yi da kungiyoyin addinai duka guda biyu ta ya suke ganin za su wayar wa mabiyansu kai wajen ganin irin hakan bai sake faruwa ba walau shi batancin ko kuma masu ɗaukar doka a hannunsu. Wasalamu alaikum A nan za mu dasa aya a shirin namu na yau, sai makon gobe za mu ɗora idan mai kowa mai komi ya kai mu. A madadin ɗaukacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka, ni ce Madina Dauda, mu huta lafiya. To a gaida Madina. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC a kan mitoci 1725 da kuma 60. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar a kullum za ku iya sauraron mu kai tsaye a tashar VOA Africa a kan mita 200.5. Ana kuma iya samun mu ta hanyar sadarwar intanet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin sauraron shirye-shiryen namu a ko da yaushe. Yanzu kuma ga Sale Shehu Ashaka da rayuwar birni. Jama'a Assalamu alaikum barkamu da saduwa a wannan sabon shiri na rayuwar birni. Shirin da ke haska fitila kan faɗi tashin talakawa da suka bar garuruwan su suka tafi birane don neman ingancin rayuwa. Yau kuma a cikin shirin namu na rayuwar birni muna tare da wani malami ne mai tallan goro. Malam ko menene sunanka? Muftar. muhtari oh, malam muhtari to malam muhtari kamar daga wace jiha kake a najeriya ina jihar kebbi ok daga jihar kebbi kake eh, a cikin garin kebbi kake ko kuma daga wata karamar hukuma ina karamar hukuma a birnin argungu abin nan argungun eh. Eh, to gashi nan na ga kaman kana sana'ar sai da goro ne a nan birnin tarayya abuja mm. a wani birni ne da ake ganin kaman birni ne kawai na ma'aikatan gwamnati a sai kuma gashi kuna akwai masu irin waɗannan ƙananan sana'o'i a kaman me ya baka sha'awa yin wannan sana'a ta goro gaskiya alhamdulillahi bakin gwargwaro dai muna samun abin da muke biya mu kan bukatocinmu bakin gwargwado alhamdulillah mun gode allah to ganin cewa kana wannan sana'a ta goro shin baka yi karatu ba ne na boko gaskiya ban yi karatun boko ba ko ba haka ba ban yi ba amma arbi na yi bakin gwargwado dai na yi kwarai kwa to menene ba ka sha'awa da zuwa birnin abuja eh to gaskiya yanayin abin da ya bani shawa daga ciki yana daga cikin abubuwan ina ganin musar mutane suna zuwa suna nema suna koma gida kuma suna samun abin da suka je da shi lahiya to wasu suna ganin cewa kamar wannan karamar sana'a ne kake yi sai su ce kamar menene ya sa baka zauna a gida ba don ganin cewa ka yi wannan sana'a ko kana ganin cewa a nan abin da kake samu ya fi kaman abin da za ka samu a can gida a rugungun eh gaskiya abin da muke samu nan ya fi abin da ake samu a gida sannan idan a gida ne kaga abin da za ka samu in kana samu naira dubu daya a wuni to nan allah ya da akalla dai ko baka samu ka samu dubu biyu to yanzu kaman wannan yanzu wannan goran naka wannan kaman jarin wannan goran naka kaman na nawa ne gaskiya wannan kallon zai kai naira dubu bakwai zuwa goma to a rana kuma kana samun kaman a ce nawa eh to wani lokaci kana ka samu dubu shida hudu takwas duk kana samu a wuni daya wani lokaci za ka samu ma fiye da haka din to birnin abuja wani birni ne mai wahalan sha'ani in na kai maganan wahalan sha'ani wahala ne yana da wahalan sufuri da kuma maganan muhalli gurin zama kamar a ina kake zama a wannan birni na abuja ina zama a cikin area a sokoro wajen ait junction ina cikin wannan line to kamar kana haya ne ko kana zama ne a wani gidan wani dan uwa yawa gaskiya ba haya nake ba ina tare da wasu mutanen mu ne albarkacin su ne nake samu ma ina zaune a wurin to kamar eh, wani lokaci kake ɗauka kamun ka koma gida a rugungun kamar misali irin na zo lokaci zan samu wata daya ko sama da haka din duka zan iya irin sati bakwai zuwa takwas zan yi wani lokaci zan yi sati tara ko zuwa goma hakan sai in koma gida Shirin namu kenan na yau sai mun sake saduwa a madadin dukkan waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shiri da Salaman Abo da ya daidaita sautin shirin. Ni Sale Shehu Ashaka nake cewa mu wuni lafiya. To a gaida Malam Sale. And. kuma muka kawo ƙarshen shirin namu na yau sai kuma da rana ku ji abokan aikinmu da wani sabon shiri. Yanzu a madadin dukkan waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Solomon Abo da ya har hada shiri da ba da umarni. Alheri ke muku fata alheri ku wuni lafiya mu kuma mu kwana lafiya da alheri.